Ƙidaya Sura talatin da biyar Garuruwan Lawiyawa A filayen Mowab, wajen Urdun, ɗaura da yariko. Ubangiji ya yi magana da Musa ya ce, Ka umarci Isra'ilawa su ba wa Lawiyawa garuruwan da za su zauna a ciki daga cikin gadon da Isra'ilawa za su mallaka, a kuma ba su wurin kiwo. kewaye da garuruwan, sa'an nan za su kasance da garuruwan da za su zauna, su sami fili, da kuma za su yi kiwon garkensu na shanu da na tumaki da kuma sauran dabbobinsu, wuraren kiwo a kewayen garuruwan da za a ba wa lawuyawa girmansu zai zama mai faɗin kamu dubu ɗaya daga katangar garin, a bayan garin, ka auna kamu dubu biyu a wajen gabas, kamu dubu biyu a wajen yamma, kamu dubu biyu a wajen kudu, da kuma kamu dubu uku wajen arewa, a bar garin a tsakiya, za su kasance da wannan a matsayin wurin kiwo na garuruwan, biranen mafaka. A cikin biranen da za a ba wa Lawiyawa, shida daga cikin garuruwan za su zama biranen mafaka, inda wanda ya kashe mutum zai gudu ya je, ban da wannan, a ba su waɗansu garuruwa arba'in da biyu, duka duka dai a ba wa Lawiyawa garuruwa arba'in da takwas, tare da wuraren kiwonsu, garuruwan da za ku ba wa Lawiyawa daga ƙasar da Isra'ilawa suka mallaka, za a ba da su bisa girman gādon kowace kabila, ka karɓi garuruwa masu yawa daga kabilar da take da garuruwa masu yawa, amma kaɗan daga kabilar da ba ta da garuruwa masu yawa. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Ka yi magana da Isra'ilawa, ka ce musu. Sa'ad da kuka haye Urdun zuwa Kan'ana, ku zaɓi waɗansu garuruwan da za su zama biranen mafakarku, inda wanda ya kashe mutum cikin kuskure zai iya gudu zuwa, za su zama wuraren mafaka daga hannun mai bin hakki, don kada a kashe mai kisan kai, tun ba a kai shi gaban shari'a a gaban taron jama'a ba. Waɗannan gurare shida da aka bayar za su zama biranen mafakarku, a ba da uku a wannan gefe na Urdun, a kuma ba da uku a Kan'ana, su zama biranen mafaka, waɗannan garuruwa shida za su zama wurin mafaka wa Isra'ilawa, baƙi da duk sauran mutanen da suke zama a cikinsu, saboda duk wanda ya kashe mutum cikin kuskure ya iya gudu zuwa, in wani ya bugi wani da makami na ƙarfe har ya mutu, to, shi mai kisan kai ne, sai a kashe mai kisan kan nan, ko kuwa in wani yana riƙe da dutsen da ya isa ya kashe mutum a hannunsa, ya kuma harbi wani da dutsen har ya mutu, to, shi mai kisankai ne, sai a kashe mai kisan kan nan, ko kuwa wani yana da makami na itace a hannunsa da ya isa ya kashe mutum, ya kuma bugi wani da shi har ya mutu, shi ma mai kisan kai ne, sai a kashe mai kisan kan nan, sai mai bin hakkin jinin ya kashe mai kisan kan. sa'ad da ya sadu da mai kisan kan, sai ya kashe shi, in saboda ƙiyayya mutum ya laɓe, ya soke wani, ko ya jefe shi da wani abu da gangan har ya mutu, ko kuwa saboda ƙiyayya ya naushe shi har ya mutu, sai a kashe wannan mutumin da ya yi haka, shi mai kisan kai ne, sai mai bin hakkin jini yă kashe mai kisan kan in ya same shi, amma in cikin tsautsayi ne ya soke shi, ba don ƙiyayya ba, ko kuma ya jefe shi ba da gangan ba, ko kuwa bai gan shi ba, ya jefa dutsen da zai kashe shi a kansa, ya kuwa mutu, to, da yake shi ba abokin gabansa ba ne, bai kuma yi nufi ya ji masa ba, dole taro su yi hukunci tsakanin mai laifin da mai bin hakkin jini bisa waɗannan ƙa'idodi, dole taro su kare wanda ake zargi da kisa daga mai bin hakkin jini, su mai da shi birnin mafaka inda ya gudu ya tafi, dole ya kasance a can sai mutuwar babban firist. wanda aka shafe da mai mai tsarki, amma in wanda ake zargin ya kuskura ya fita, ya kai iyakar birnin mafaka wadda ya gudu ya je, idan mai bin hakkin jinin ya same shi a bayan gari, mai bin hakkin jinin zai iya kashe mai kisan kai ɗin ba tare da wani laifi ba, dole wanda ake zargin ya kasance a birninsa na mafaka, sai bayan mutuwar babban firist ne kawai zai iya komo ga mallakarsa, waɗannan su ne za su zama ƙa'idodin da za ku kasance da su a dukan tsararraki masu zuwa, kowa da ya kashe wani za a kashe shi a matsayin mai kisan kai, bisa ga shaidar shaidu, amma kada a kashe wani bisa ga shaidar mutum ɗaya, kada a karɓi fansa don ran wanda ya yi kisankai, wanda ya cancanci mutuwa, lalle ne a kashe shi, kada a karɓi fansa saboda wanda ya tsere wa birnin mafaka don ya koma ya zauna gidansa tun babban firist bai rasu ba, kada ku ƙazantar da ƙasar da kuke zama a ciki, zub da jini yakan ƙazantar da ƙasa, ba a kuma iya yin kafara saboda wannan ƙasa da aka zub da jini, sai dai ta wurin jinin mutumin da ya zub da jinin, kada ku ƙazantar da ƙasar da kuke zama, wadda ni kuma nake zama a ciki, gama Ni Ubangiji ina zama a cikin Isra'ilawa.